يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta masu kada ku gana da abin da yake zunubi ko ƙetar iyaka ko saɓawa manzo ne domin kada ku zama kamar Yahudawa maimakon haka ku gana da abin da yake yi wa Allah ɗa'a ne da barin saɓansa, ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta sa da kuma nisantar hannunsa, domin gare shi ne kaɗai za a tara ku ranar alkiyama domin yi muku hisabi da kuma sakayya.